assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ku masu kallon mu biskan wannan tasha mu mai suna tech dida tv so a yau mun zo ne mu gwada muku ta yadda za ku haɗa wani bidiyo na eh, matiji da wani dodo a biskan wayar ku eh, za ku yi aiki ne biskan wani application mai suna ken master eh bidiyon da za a koya muku shine wannan shine wannan bidiyo za a koya muku daga farko dai za ku yi ɗaukar bidiyo ku kamar haka za ku samu wuri mai kyau sai ku yi ɗaukar bidiyon ku ga bidiyon nan na asalin yadda yake kun ga ga yadda na ɗauki bidiyon nawa eh, to yanzu za mu ta yi mu fara aiki a fuskan application mai suna ken master gashi eh, ni nan gana na yi eh, editin shi ne ya kuma fuskan sunan tasha ta ok za mu fara aiki yanzu sai ku buɗa ken master ɗinku maraka za ku jira shi kaɗan ya buɗe muku ya buɗe muku kamar hakan ga sai ku danna wannan wurin sai ku ɗauki eh, faɗin ekar inda kuke so daga bidiyon da kuka da kuka ɗauka eh, yanzu ni nan zan ɗauki wannan na tsaka eh, idan ka shigo nan za ka danna wannan media domin ka ɗauko bidiyon da ka yi rekodin sai ka je ka ɗauko bidiyo inda ka ajiye shi a cikin folda ɗinka kamar haka za ka ɗauko bidiyo kamar haka bidiyon ga yadda ke to da farko wannan babu wani inda babu kowa za ku yi screenshot ɗin shi a can daga waje sai ku maida shi foto wurin da ba kowa haka ok nan sai ku zo bakin inda bidiyon ku ya fara sai ku je ku yanke shi kamar haka kenan bidiyo zai fara daga nan ok nan sai ku zo ku je ku ɗauko effect na snake wato maciji kenan za ka ɗauko shi kamar haka sai ku kashi a nan ƙasa ku gyara shi daidai yadda zai yi kamar haka idan kuka seta shi sai ku komo nan ƙasa ku je ku taɓa biskan kurun maki nan za ku taɓa wannan wurin wurin kurmaki wannan sai ku kunna wannan madannin kamar haka kun ga bagurin da ya color screen ya fita sai ku danna ok bidiyon zai zai kamar haka ok sai ku danna wannan na matijin taba wannan kilai sai ku jawo shi kamar haka sai ku danna wannan plus sai ku komo baya kaɗan sai ku ja macijin ya koma ciki kamar haka ta yadda zai fara daga cikin bidiyo ya to kamar haka ok sai ku ja bidiyo kamar haka a wurin da za ku koma dodon zuwa ƙarshen shi kamar haka kana sai ku zanna bisa kan bidiyon naku sai ku zanna wannan gurin domin ku yanke bidiyo na wurin za ku danna eh, kamar haka sai ku je ku ɗauko image ɗin da kun kai screenshot na background ɗin da babu kowa kamar haka za ku ɗauko shi inda kun kasa shi a cikin wayarku eh ga yana wurin ba kowa sai ku danna biskan image ku zauna sai ku danna wannan wurin za ku danna wannan wurin ku haɗa su kamar haka kenan image sai ya bar motsi kamar haka ok bayan kun danna shi sai ku dawo nan baya dawo baya kamar haka a wurin da za ku duka kusa tsafin ku ku koma kamar dodon kamar haka sai ku danna wannan wurin ku ɗauko efe na yadda za ku ɓace ife ga yana da kuka ɗauko shi sai ku seta shi kamar haka sai ku je ku nemo chroma key ga shi wannan sai ku danna shi shi ma hallo sai ku kunna wannan madannin kamar haka to kun ga ya ɓace sai ku zo nan ku seta yadda wancan bagurin tsawon zai ɓace ran gyara shi kamar haka ok da kuka gyara shi kamar haka sai ku danna ok ok za ku daidaita shi daidai biskan wurin da kuke bisa kan image wanga da kuma screenshot sai ku je ku ɗauko efe na wancan dodon shi ma za ku nemo shi a wurin da kuka aje shi kamar haka ga yana wannan sai ku ɗauko shi shi ma za ku saita shi kamar haka sai ku koma wannan gurin ku je ku nemo chroma key wannan sai ku danna shi shi ma hallau sai ku danna wannan kunnen screen zai goge sai ku danna ok ok so yanzu sai ku gyara motion in shi dodon danna shi kamar haka sai ku taba shi ku zo ku danna wannan clay sai ku danna wannan plus sai ku ja bidiyo kamar haka sai ku jawo shi gaba kaɗan sai eh, kamar haka sai ku ɗan ƙara mai girma kamar haka sannan sai ku ƙara gaba kaɗan sai ku wani lokaci ku rage mishi girma kuma haka sai ku ja bidiyon gaba kaɗan sai shi ya sama Et ça coûte video eh za ku ƙara ma hoton ku wanda kun ke screenshot girma kamar haka zuwa daidai inda eh, eh, bidiyon dodon zai ƙare sai ku na ok za ku taba dodon wannan ku taba wannan wurin sai ku duke shi ya sama za ku komo daidai wannan wurin sai ku dauke shi duke shi ya sama kamar kamar haka sai ku danna ok sai ku dawo baya ku kalli bidiyon ku ok bar mu kira mu gani ya hau daidai ne ko ya ne eh, ke za ku kuma baya ku kalli bidiyon ku kamar haka Okay, mun gode. Da ku manta, ku danna mana subscribe sannan sai ku yi like in bidiyo, ku yi share shi.